shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai muna godiya ga allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci ya kuma ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci da ke cikin wannan jami'a mallakar jihar Gombe a Gombe University muna haɗuwa a yammacin waɗannan ranaku na wannan wata mai albarka wanda muke haduwa domin karatun alkur'ani mai girma muna karatu a cikin suratun nur mun tsaya a karatun da ya gabata aya ta biyu a cikin suratun nur muna fatan za mu ci gaba za mu karanta aya ta uku insha Allah za mu tashi aya ta uku a suratun nur insha Allah ana fata Allah ya samu dace an turo tambayoyi wannan mai tambaya na farko bayan ya yi sallama da fatan alkhairi ya ce tambayarsa ita ce kamar haka ya rubuta inna an zanna fi lailatul qadr lallai mun sauke a alƙur'ani a kan lailatul qadr to shi malam alƙur'ani duka rana ɗaya ne aka sauke shi ko kuma a darajar da aka sauke ta ko kuma ayyukan da ƙarshe ne aka sauke a daren lailatul qadr eh. ci gaba da saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci bayan lokaci daga nan inda aka aje shi zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci bayan lokaci rana bayan rana ko dare ko rana ko dare da rashin kadir ko ba dare da rashin kadir ba ko a Ramadan ko ba a Ramadan ba tsawon shekara 23 shine Allah subhanahu wataala ya faɗi cikin alqur'ani wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazala bil haqqi anzalnahu shine nuzulul awwal min lawhil mahfuz ila sama'id dunya sauran farko daga lawhil mahfuz zuwa saman duniya wa bil haqqi nazal shi kuma cikin shekara 23 don haka alqur'ani yana da sauka guda biyu to shine saukan farko shine wancan da aka yi dungurungun din sa sannan sauka na biyu cikin da aka rika yin sa kadan kadan kadan har alqur'ani ya kare wannan shi kuma bayan ya yi sallama ya addu'an alkhairi tambayar tambayarsa ita ce idan mutum ya yi mafarki da rana ya matsayin azuminsa yake ya gode kanan ke nuna 'yan jami'a sun dawo ba a yi tambayar nan ba sai da aka dawo yanzu ne masu wannan tambaya in mutum ya yi mafarki da rana zai shigo da azumi bai taba masa komai a azuminsa ba wallahu ta'ala alam saboda haka wanda ya azumi ai wanda ya mafarki da rana kawai wajibinsa shine wanka haka zai ci gaba da azuminsa wannan bayan ya yi sallama ya fatan alkhairi sai addu'an alkhairi ya ce sa ita ce yana yin brush ne sai ya ji ruwa ya shige masa makoshinsa amma bai haɗe ba bai haɗe ruwan ba shin zai rama azumin ne ya wuce masa makoshinsa kamar yaya ya wuce makoshi kenan ya tafi amma in ya ji ruwa kamar zai wuce makoshinsa sai ya dawo da shi babu komai akan azumin amma maganan ya haɗe ruwa wani wani abu daban sannan kuma ah, wanda zai ke yin wani abu wanda ya halatta kamar misali kurkure baki ko abu yin alwala ko ba abu yin alwala ba wannan duka ya halatta a azumi yin buroshi a cikin azumi malaman zamanin nan sun kasu biyu a kansa da yawa yin shek muhammadu musali hussaini rahimahullah sun halatta sun tabbatar da cewa ya halatta za a iya yin burosh koda da rana ne ga mai azumi mafi rinjaye sun tafi a'a saboda annabi sallallahu alaihi sallam kun magana aswaki aswaki da brush suna da bambanci brush dama asali akwai wani kanshi kanshi da aka samu aswaki ko ba shi da wannan annabi sallallahu alaihi sallam kuma ya faɗi falalan gafin baki mai azumi wato saboda haka suka ce brush ya kawo da shi wannan yake nuna su ba su yadda a yi buroshi da rana a cikin azumi ba amma kuma mutum misali mutum yana kurkure baki ko wani abu sai ruwa kawai bai an karawa ba da sanin sau ba kawai ba dan wani tashi ruwa kawai wuce wani baya rama zuwa insha Allah amma in shi ne ya ji yana da iko a kan ruwan da dawo da shi ya tobar amma sai ya bar ke wuce wannan zai rama azumi guda daya ma'ana ya wuce bisa kuskure amma yana da dama zai iya dawo da shi sai bai dawo da shi ba amma bisa kuskure ne ba dama shi tura shi ba wannan zai rama azumi guda amma bisa kuskure bai sani ba ya ji kawai ruwan ya tafi kuma abin da yake dama halal ne wannan ba sai ya rama ba amma in haka kawai mutum shi kama wasa da ruwa yana zuba ruwa a bakinsa ya zubar yana zubawa ya zubar saboda tsabar sakalci irin nasa da saboda yana jin azumi yayi yayi masa yadda ya kasan zaga wani ya jika kayunsa ya jika ko ina hakan nan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 إلى أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين الله سبحانه وتعالى الظالم لا ينكح إلا زانية أو مشركة الزانية لا ينكحها إلا زانية أو مشرك ما لم فترة تفسر rashin malamin suna ganin layan iku a nan layan zini ne ma'ana jima a nan jima zani layan iku ita zaniyatar kawo shirkatar mai zani wato mai fasikanci shashanci ya tasa mai irin wannan aiki layan iku dama baya yin shashanci wato fasikanci illa zaniya sai mazinaciya ko kuma mai shashanci kada irinsa ko mushrika ko kuma mushrika wacce ta zaɓi ko ta yi irin wannan fasikanci na alfasha ba da ma wani gare والذكر لا يمسكها إلا ذلك أو مشرك sannan shi kuma ita kuma mai wacce suke wannan aiki na alfasha na zina shi ne gare ta to la yanki kuma illa zani ba wanda yake irin wannan mu'amalar aika-aika ɗin da ita illa za da ke wanda za a mai irin wannan aikin ne a wani mushrik ko kuma mushriki ya kace wa hurrima zalika ala muslimin an haramta wanda dama shi mumini ne ba irin wannan aiki yake yi ba an haramta ya zo ya yi wannan aiki na fasikanci da wacce suke irin wannan aiki ko kuma an haramta wanda shi wacce take ita ba wannan aikin take da ya ita a zama wani wanda dama aikinta nan fasikanci shatanci da ayyuka na ta'asa irin wannan nabi ko kuma ba zai auri wata mace ba in ba mushrika ba azzani ya la in illa zalin aw mushrik haka nan ita ma mace wacce aika aikar da na fasikanci na take yi ba wanda ya dace ya aure ta illa zalim sai wanda yake dama shi ma aikinsa ke nan? ta cikin shashin tunjila aw mushrik ko kuma mushriki wa hurrima dhalika ala almu'minina an haramta mu'minai mu'mini namiji da auri matar da take fasikanci na zina an haramta mu'mina ta mace a aurar da ita ga wanda yake aikinsa fasha ne komin kudinsa komin mulkinsa in dai an tabbatar yana wannan aiki da halatta a ɗau'ya ɗaya miya wacce take rike da addinin ta a bashi wannan ina ka duba fassara ta biyu ita ce ake kai lura da asbabu nuzul na saukan aya dalilin saukan aya daga cikin abin da malamin suka ambata akwai ummu mahjur ummu mahjur ita mace ce wadda ta saba da jikinta a sake shi ga maza ma'ana tana iya shashe tana iya fasikin in zo ka samu wani mutum sahabi manzon za mu alaihi wasallam sai dai kana son ya aure ka yana fadin wannan sahabi ne zai yake cewa Allah sallallahu alaihi wasallam ga ummu abin da ce, sai Allah ya saukar da aya الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك وحرم ذلك على الناس wasu malamai ko sun ambaci sababin saukan ayan cewa marsal ne ibnu abi marsal al-ghanam da shi da ala ana wata mata ce wacce take da farjini yana da kuma abun hannu na duniya amma sai tana fasikanci wasu ma sun so su aure ta tun a jahiliya amma ta ki ta zaɓi kawai wannan shashanci da fasikanci wata ranar barkan yana tafiya cikin dare a makka farin wata ranar daren farin wata ya jingima da kuma ta katanga don zai wuce madina ke tana tahowa ta gaji hudu. daga an ta ce a marsa ta ce wannan farko ne ya ce marsa ta ce ya kwarai shi ya ce zo ka kuma na mana a gurina ya ce inna allaha harba wa tsira Allah ya haramta fasikan su zina sai ta tura wasu sai ta tura shi da wasu mutane suka bi shi ya tsira da ƙyar saboda ya ta buga su ya yi alfasha da ita da ya yi sai kuma ta yi masa shan. to da yawa dama ibnu qayyim rahimahullahu ta'ala ya ambata wanda duk ya mutum su yi sharri in yake wannan mutumin yana tsoron wancan mutum zai iya yin zai ya ga cewa ya ɓata wancan mutum idan ya ƙi ɓatuwa da ikon Allah zai nemi kashe shi duk yawanci wanda duk ya nemi wani ko su su kashe wani ko su zo su wata ta'addanci mummuna wancan ya ce kai shi bai yarda da wannan ba zai wannan aiki ba saboda Allah ya hana to wannan mutumin ya je wannan aika aika ko ya yi ko bai yi ba to yana tsoron wancan mutum yana ganin kamar tun da ya riga sun sirrin ka to zai iya bayyana ko da kuwa wata mutum ba ruwan to a karo na biyu to zai nemi gamawa da wancan mutum ko da kuwa ya gama da wani ko ya nemi wannan agajin wannan ya zo su yi ya taya shi su gama da wancan in wannan ya ƙi to in shi kaɗai ko ya samu wasu su gama da wancan to wannan mutumin yana cikin target ɗinsa da yake ƙoƙarin gamawa saboda ba zai taɓa yadda wanda ya san sirrinsa yana zaune ba haka ne abin da ta yi a wani ƙauli kuma sai ta ce to ita ma ta tabbata ita ma tana so ta biyo masa da kanta ya aure ta a lokacin da mutane suke sha'awar su aure ta ta yi amma ita kuma sai ta bidiyo cewa marasa suke so ya aure ta marasa ne ta a hatta a ci rasulallah sallallahu alaihi wasallam sai na je gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na tambaye shine zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah fa ana dan ya auren ana sake cewa ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam a ankihu ana zan ya auren ana malaman ka ya faɗa sau biyu yana shiru masa kara shi da malaika jibril wannan kar aura irin to ba zai aura ba sai irin ka bai wannan ta asanci da fasikanci ko ka ko ya auri mushrika ko suke bautar gumaka ita fi zama daidai da shi domin ta ba ruwan da dokar Allah ya hana الزانية لا ينكحها إلا زان أو Haka هكذا kuma mace wacce take wannan fasikanci da shafinci, to fa wanda ya dace a aure ta Shi ne irin wannan ta'asa mai irin wannan aika-aika ko mutum su ne kawai za ku wa kudu bi ma za ka ala musulmi an saranta haka ga mu'minai idan misali annabi sallallahu alaihi wasallam ala marsal ibnu abi marsal al-ganawi shi ya zai tambaya zai iya aurenta a ishu shi ma abu ummu mahzun shi ma sahabi shi zai ce ga abin da ummu mahzun ta amma da ayan ta nan ta ce azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan sai aka fara da magana azani tare da cewa marsad ba azani bane shi shi ma sun sahabi da umma hanzu su rubu shi ma ba azani ba amma me yasa Allah ce azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan sanan tukun da yake wa zaniyatu la yankihu sai da tambayoyin ke nan ka lura da dalilin saukan aya da ya kamata kawai a ba su amsa ne da cewa zan yi tilayen fiwa illa zan ko ba su wani ko da ai sun suka su sun zo sun tambaya ne ko ba su shirya su aura ba sai sun ji abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai faɗa Amma da ayar ta zo sai ta faro da can me yasa ta faro da can saboda malamai su bayyana wa asalin mutane kwaɗayin duniya yana iya sa su su aurar da yasu kaman biya mumiye ga azzani Kaɗai wani abu duniya yana iya sa sau da yawa za a zo aure in abu a ce bayi da kamewa yana da kaza yana da kaza ha yana da abin duniya ƙarshen ta sai a manta wancan kuma kaga an tsananta bincike to mai alaƙa da ayoyin Allah ne kaga an tsananta bincike amma in dai kuɗi zanna ne ba a dogon yawai ta bincike to mai alaƙa da ayoyin Allah ne ko mai alaƙa da addini ko mai alaƙa da ko malamin islamiyya kenan wannan za a tsananta bincike don a gani ba ganganci ne kawai fa innahu la yukadzibuna walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi shi shine kawai amma in ne hali ne in yi zo kawai suke nan bi abun da yake so ya zo ya ce wani ya ce rabonsa ne a gaba a ce rabonsa ne ce sa sai Allah wani wata ala ya fara da wannan kulluwa da cewa wanda yake fasikanci kar ka aurar da wacce suke kamar niyyar gare har da fara da wannan don ba shi ne dalilin tambaya ba shi ne dalilin sauran aya ba amma ko da shi ya kamana azani la yajibu illa zani ya sana mushrika wa zani la yajibu ma illa zani na mushrika wa kullu bi ma zalika ala mu'minin Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta wannan auren wato da mu ne naka in za a yi aure kamar mu ga kamar mu shi ne Allah subhanahu wa ta'ala idan kai mutum da ya ga wajen ce bai tabbata gare shi ba sai wani lokaci wani kuma abu da Allah ya kiyaye na'am والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم Thank you. ta ko fasikanci in bai bayyana ba ya ci amana amma in ba a tambayi mutum ba kuma an san yana da alaƙa da wancan amma sai ba a tambaye shi ba a nan zai zai bayyana nan ba da zai suka suka shi biyu da in dai ba a tambaye ba kuma an san ya san ya kamata a ce an tambaye shi don faɗa na da wancan amma ba a tambaye shi ba to aka ce ba zai bayyana ba lakin malamai suka in dai abin da ya shafi fasikanci ne saboda dokar Allah ne الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على lura da wannan aya ko ba a tambaye shi ba in dai yaga za a ba wa mutum wanda yake yana da wannan wasu malamai suka ce ya ji ya bayyana amma waɗanda suka tafi kan cewa ba zai bayyana ba sai an tambaye shi su da suka fi rinjaye to in mutum an san tsakanin wane da wane an san suna mu'amala za a iya tambayar a gane amma sai ba a tambaye shi ba shi kuma ya san illar akwai fasikanci tattare da wani aka koye shi ko ba a tambaye shi ba aka ce sai shi akan aure duk wanda yake komai alakansa da mutum suka ce akan aure duk alaƙar mutum da mutum in ba a tambaye shi ba a so ya ɗauko maganar ya kai amma in dai an tambaye shi ba a da ya halatta gare shi ya kuma don musamman suna kai irin wannan abu da Allah ya riga ya nasta ya haramta suna kai fasikanci ko wannan mutumin lallai yana da matsala to lallai wajibi ne a bayyana idan aka bayyana bayan an ba wa mata ba misali mutum ya ce ya ba da ita ga wannan mutumin tukunna ya bayyana yana da halin fasikanci imam malik rahimahullahu ta'ala da sauran imam shafi'i da wasu sun tafi kan cewa in dai ya bayyana ko da an ce an bashi dole a yi ba ya halatta a yi ba. amma aka ce an ba wa mutum mata ba da ma a yi ba. da in aƙida ta taɓu ya koma ga abin da tabbaci cewa kafirci ne a aƙida ko kuma ya bayyana fasiki ne fasiki bi ma'ana cewa yana iya fasikanci da wato shashanci irin na zai ko anan ko da an ce an ba wa mutum ana iya janyewa ayi ba a dawo da saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala da tsoron wannan ita sa kafin a baya ake bincike amma idan ba sai an bayar da mata kuma ake bincike ba ta masu irin gwada abubuwan nan da ana yi kafin a yi aure ko a kafin a baya a ya ta sauki ba sai an gama kulluwa an yi nisa sannan kuma sai a zuwa sai an yi gwaji kaga sai mutum ya kasa fahimtar ayoyin likitoci Eh, saboda an ja sun yi ja sun yi da su akwai wanda ke sun yi nisa aka zo aka yi gwaji aka ce tana da hiv sai kawai ki zai aure ko ina aka je ba a goyon bayan ka amma yake shi kawai zai aure kuma ya aure ta kuma haɗa su aure kuma yana auren sai kamar da hiv ya rasu wani kuma ya ganta shi ma ya ce zai aure shi ma aka ce tana da ciwon abuna sai muna zaune a wuri aka ce masa mijinta wancan da ya aure ta shi ma ita ce ta sa masa wannan ciwon kuma ya rasu amma har yi tashi abin ya ce shi dai ya yi da yawa saboda haka ka ga wallahi wa ala eh wallahi wa ala kan ce kawai da eh, ah ai ba tsora wani ne ba sai su kare da ni na ce wannan da gurin malami ni ba ba da ni kare ni kare ni na su a je gurin malami wannan ko da su iya abin da za su iya yawa a shekara aka kuma ruwa ne ko waya in ya kan wani ilimi na san wani, ko يصير أبو الولي وإن دي أكون يسلسل أولا gaskiya ba zan iya cewa komai ba ba na so ma faɗi ana illa ka wannan tun daga abin da ya faɗa ba a je can sai abin da ya faɗa to eh, kaga kin ga sun yi ta wannan wa'adan Allah shi ya irin yadda zuciyarsa ta ke jin nauyin hakan ne kuma wani can ma haka aka yi to mafi munin shi wannan na baya yana kuma da mata har da aibuwa amma ya ce su su da matar amma ba matar suna jin da a lokacin da yake tsar da ya su ka dai wannan wa'alam auratayya dai a nan sai abin da hali Doka Allah wani wa ala a nan kuna bayani abin da malamai su bayyana wajen cewa in mutum ya bayyana yana fasikanci bayan an ba shi wata ana ba ana janye bayan wanda babu dalili da yake sa bayan an ba wani mata a zuwa dangi sai al'adu na nan za ka an ba mutum mata Kan wani fito da ɗan fishi abu nan sai kawai sai ka ji an juya an sake ba mata ko ka ji wai yarinyar ta juya yanzu ga wanda suke so saboda ya ba ta wani kyauta kuma iyayen ta su ce bayan gaskiya wannan akwai akwai jarabawa yasa abubuwa da yawa mu wuce jawo mu da yawa matsaloli da yawa ba ta za a yi gaci da mutum ya ce ya ba da esta da wani yanzu ko shi ne shugaban duniya kuma a ce ya jiya sai dai wata jarawa ta shaida Allah ya kiyaye ko da ka duk irin waɗannan matakai sai ba da an zo mataki an ce an bayar to daura aure shi ne wanda an ce an bayar karayuwar jihar zan zo don jarabawa za su iya zuwa kan ya gaggawan ba da ya ba tare da ya tabbata ko yanzu ana magana aure ba in ka wanda ba da wani wanda zai koyar da bai da aure da ba gida wani zai koyi ba ki da to sai ka aure aure da kin ya الثاني لا يجب إلا ثانية أو مشركة والثانية لا يجب إلا ثانية أو مشرك وحرم ذلك على المشركات وأن المنكر بالشرك أي شرك على الأموال ولما أتي أن يجب أن wannan ayar da aka karanta wallabi da ya mutu wani musaya suwar gaba ɗaya ta sauko ne wannan ayar shimfiɗa ne ga abin da ya faru da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kira shi da rasuli sallallahu alaihi wasallam ita ce ummu na Aisha radiyallahu anha da. duk abubuwan da ke an sha su da su na sai sun shiga cikin lamari Allah subhanahu wa ta'ala ya faro tun daga farko a cikin magana addin zina sannan yanzu aka magana shi والذين يرمون المنصرات التي وننمت في جيبا كامل واجع الكامل يا ولكل جيبتي تي انا فات فنسي رجلا قلت انا كان فنسي تبين وانا تعالى ثم لم يكن في مصر حسنا لا ونحن نقول

da na sai suka duba an suka hanyu kuma suka daina irin wannan lahiri to fa inna ma ghafurur rahim to lalle Allah ghafuru mai gafara ne rahimu mai jin kai anan ba dama mutum ya tuhumi wani ko ya tuhumi wata da kalma ta fasikanci musamman irin wannan kalma mai nauyi sai kafin sai ya kawo shaidu hudu wanda suka ganta cin da cin tana fasikanci malamai sun yi magana kan yadda shaidu za su zama dole ya zama to ke nune waɗanda ni kai musulmai ba wanda ba musulmi ba wanda ba musulmi ba za su fi shaidar sa kin ban da a inda alqur'ani ya nasa a wajen wasiya cewa au asara min ghairihi إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم da مصيبة مصيبة الموت فأصابتكم مصيبة الموت وأن أو آخران من غيركم أنا اللي كوي malamai duka su tafi kan cewa iya nan ne kaɗai don ma don nasi ya zo to balle kuma a haƙƙin wato mutuncin mutum musamman wajen jifa da fasikanci to nan shedun da za su bada shaida sai sun zama musulmai idan shedun sun zama musulmai sai an yi wa shedun nan intabi daban-daban kowane ɗaya bayan ɗaya misali mutum ya ga wani yana fasikanci da wata to sai dai ya nemo shedun da nemo mutane guda hudu daban-daban su zo su same su suna tsakiyar wannan fasikancin al'auranta a cikin al'auranta duka su ce da sun ga haka sannan tukuna a tsayar musu da hajji su waɗanda ma'anar sai an gana da shaidu ɗaya bayan ɗaya ta ce wa shaida na farko so kun ce kun gawa ne da wancan suna fasikanci eh su zo kira kira mu da ɗaya a cikin a sai a ina da ka gansu sai a ɗaki guri kaza a ɗaki guri kaza a eh, yi ta wani gunguwa ɗaki ba tare da duk sauran suna ji ba ta wani gunguwa ɗaki sai sai ta gungun arewa a tsaye ka gan suna fasikanci ko a kwanci ko a zaune da faɗa ana rubutawa sannan tsirara ka gan eh, tsirara ko kuma da rigansu amma dai ka ga su suna al'aura duk yana faɗa idan ya ce ta dungun arewa sannan kuma ya gan su a tsaye shi ke da ta tafi da shi gefe ta kira wancan ko bai san abin da wancan ne kai kuma a ina gidan su sai ce daki kaza gurin kaza yayi daidai da wancan daki a ta wani dungun yayi daidai da wancan dungun shi ma yake dungun arewa a zaune ko a kwance ko a tsaye shi kuma sai ce a kwance shi shi kenan sai bulala tamanin tamanin gaba ɗayan su bulala tamanin tamanin ko da kuwa ko da kuwa waɗanda suke fasikanci da suka ji motsin mutane ta nan kudu sai suka koma gungun arewa ko suka canza ɗaki ko suka ji ta kan yamma ko suka koma ta gabas sai shaidan da ya zo ya ga fasikancin da suke ta yamma amma ɗin shi ne shi kuma lokacin da ya so sun koma ta gabar amma nan ɗan ya san su suna fasikanci al'aurar su suna al'aurar amma ta gabar wanda ya ta nuna wato fasikancin da wasu ya gani ba ita ba ce fasikancin da wanda ya gani idan haka da ya zama shi ruru a kan wancan fasikancin ba na ba ba samu shi ruru a kan wannan fasikancin za ka ta hanyar kowa wurin da kuma ne don haka shi sa wanda zai ya ruru da nan sanar kaga anan sai wuya a kama mutum sai wuya a kama mutum wasu malamai suka kara da cewa har ba ma wai zuwa zai ya samu mutane su hudu suna zaune a ce mu zai kushe da ba a'a ya samu ɗaya a nan zai kuma ɗaya ta can ɗaya ta can kunna wasu ba da su kara kare ka ai wannan cikin eh, ke sai sai sai abin da hali ma'ana ba a son dole sai an bayyana wannan saboda matsalar da zai kawo don da zarar an bayyana to waɗannan mutanen kan cikin ke duniyar da suka haifa tun da ba a yi wannan abun ba ma ita ma ta samu matsala gidansu ma waɗanda suka haife su ma sun samu matsala ne waɗanda su suka haifa abun yana resa da yawa ya yi faɗi shi zai Allah ke kokarin Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da take da mu والذين يرمون المرسلات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء waɗanda suke jifan mata kama ko sannan ba su ke zo guda hudu ba kada da yiwu samani da jan yi wa kowanne daga cikin su bulala bulala tamanin sannan wala ta taɓa nuna mun shahadatan abada nan ba Allah ya faɗi abubuwa guda uku fajili biyu tamanin da jadda bulala tamanin sannan abu na biyu wala ta taɓa nuna mun shahadatan abada kar a karɓi da su har abada sannan wa ulai ka hul fasiku wannan abubuwa guda uku cewa illal ladina tabu min ba'di zalika ya goge wa in biyu da kusa kusa dinnan Allah da tamanin kam tana nan to amma maganar cewa wala taqbalu lahu shahadatan abada innal ladina tabu wannan istimna'i ya shigar da wala taqbalu lahu shahadatan abada daga baya za a karban shaidar su kin jayin malamai sun tafi kan cewa ba za ka kishe su ba har abada musamman in shaidan akan fasikanci Allah ce malamai suka ce a'a kullum na zina tabu bin ba'di zalika ba a iya karɓuwa ma'ana ya takaita ne kawai ga wa ulaika hum in sun tuba wa ulai ka wani fasikun ba za ta su ba kai bane yanzu kan sun tuba sun dawo mutane kirki amma magana wala ta kwalo da mun shahadatin abada tana amma ta shi malamin ta ce a in nan da bila ta kun ta kunshi wala ta kwalo da mun shahadatin abada in sun tuba za ka karban shaidan su nan gaba amma da sharadin abu nan ma ko wanda suke za a karba ne sai su kashi biyu ɗaya suka ce sharadin shine in sun zo ba da shaida sai sun ce amma a bayan mun taɓa kuntu makariya har aka mana gudana to amma yanzu kan gaskiya za mu faɗa wani sojoji sun yi haka sana ka bishe da su sai kaga daga sun yi wancan bayani kawai wani da ta wannan to ayi ba mu gana amma suka ce dole sai an sharɗanta wannan ala ta kuma nuna mu shahadatin amra saboda ne wannan tabon yana da kai kaga da wannan da akan mutum ya samu wannan tabon kaga ne ba da shi da abin da ya ba su da kan su da wani shi ne ta ba su da kan su shi ne ba a so mutum yi ya ji cike ya gano cewa wani shi fasiki ne ko wacce fasika ce ba da wannan in an buɗe ƙofar yin haka za a rika taɓa mutane kwarai ana jifan su da abin da bai da sauki a bai gaba muna munafikai da cikin tsalle gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka shiga suka tuhumi matarsa mafi soyuwar halitta a gurinsa shi zai aisha radiyallahu ta'ala kin aka zo kafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ko kafiri ne a duniya an isa a ce masa manzo Allah sallallahu ya yi yayi ce yadda a to amma matarsa ba yanzu aka soki matarsa aka yaya ta yi da kusa ta mutane shi akwai sauran mutunci a wurin kusa duk wanda kaga ya zagaya yana jifan matarka ba kai ce suka ba ƙarya ne kai ce suka hasada tana iya sawa ne kana cikin ba ko a cikin dangantaka dole ga yana to ai matarsa ce matsala ƙarya ne sai ma matsalar ba yadda za a yi matar ka sai matsala kuma kana tare da ita ita ce matar ka sai baka zama matsala ba ba za ta taba zama matsala kai baka zama matsala ba za ku ya sai kai ne matsala a ɗaure masu da to wannan ya tafi ya ma ce matar ta ce matsala shi ya yasa ku ce kaza matar ta ce kaza shi ya sa kaza a ka ina wannan shi munafukai sun karfi don suka kuma sun san Allah sallallahu alaihi wasallam da yana ya tafi da da an samu an yi matsala

ولم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة يموت بلالا ثمانين ثمانين إلا بصور شهدوا لا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا تبقى بشهادة هر أبدا شريعة بك بيانا لما لم يبكي شواشم لا أكتبوا أن شهادة ما لم يبكي سوكا في أكن سوى هر أبدا دون أن لا يبكي أبدا هر أبدا سوكا شهادة تبقوا تمي كل شهادة أكن كاسوانش كل شهادة أكن أولي كل شهادة أكن ولا كل شهادة أكن شهادة in dai an taɓa samun mutum da wannan magana alhali bai kawo shi ne ba an aka masa bulala ko har abada shi ba a samu shi da su da aka ce ina ke su kai da suwa ne ta ce a kan kudin da shi ga kawai ana cikin ke domin Allah na ne mana malaman da suke ganin cewa Allah ya ce illal ladina tabu illal ladina tabu yana komawa zuwa ga wa ulai kan kun fasikun kuma wala taqulu lahum shahadatin abada sai malaman sun ji akan wannan kisa bayanin da aka yi cewa za a karɓa ɗin ba muka ke biyu sai in sun zo sun bayyana cewa ɗaya eh, ko ba sun a bayan mun taɓa yin wannan aika-aika na tuhumar mutane alhali ko zargin mutane alhali a kutattu ne wannan sai an gane wannan in aka gane wannan ko sai aka cewa ma'ana kar ma a faɗa shi ya fito abin da zama dole waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya su da hukunci akan fasikanci dukansu ba wanda aka kama ta hanyar shi su suka zo da kansu suka furta kuma suka ci ajirce akan furta wasu ma'is lokacin da ya furta ya ce ya rasulullah a kirni annabi sallallahu alaihi wasallam ko da kai yayi bisa ke dawa ta gaban fitarsa ya ce ya ni inni zalaiti ka wata riwa ni na yi fasikanci wa kirni sarkake annabi sallallahu alaihi wasallam ko da kai ya sake dawa ta gaban fitarsa ya ce ya rasulullah wa irin ya ce a duka duniya ta uwa da ita rika da a ce ya ɗan noke shi ke na kawai sai mazu ala sallallahu alaihi ya ya amma yin ka na cewa sai da yi sau hudu malamai suka ce annabi sallallahu alaihi yana kawo da kai yana maimaitawa yana maimaitawa sai da ya mana sau hudu sai zama to a madadin shaida hudu ya yi kansa ya tsaya kuma ya sai an yi masa hajji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to aje a dabi lokacin da aka fara jifansa in dutsen ya zo zai kauce bai yi wurin ba shi yake zuwa setin dutsen amma da jifa ya yi jifa ya yi a guje bala'i ya kai bala'i sai jiya a guje yana gudu ya suka bi shi suna sa wani ma ya tashi da kamar da suka gaya wanzu zala sallallahu alaihi yadda aka yi misal sai haka aka yi yahu eh Allah ta rasu ya kun gane shi a yi ba shi ne zai yi ba kuma in tunda bala'i ya bala'i yahu ba zai gane shi ba da kamo shi aka yi dole sai an zartar amma shi ne ya zo ya faɗa yanzu ba za ki iya kai ba za ki ya fita a guje ta ta da har za ta rasu ko ba kun kyale shi kaga ashe kenan wannan abu ne wanda yake Allah kawai ya bar wa ba sai mutane sun rika taɓa mutuncin juna a cikin irin wannan abubuwan ba in sai sai kaga harkar siyasa wani wanda zai shugabance mu ko yawan shugaba ba shi da ana tuhuma ana cewa ai shi kaza ne ba ruwan su da wani in ka faɗa sai ka kawo shi kuma sa wuce kuwa in mutum bai kawo shi kuwa dole ne ai kuma bulala kamani wannan shi ne shari'ar Allah don ka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa la ilaha illa bina ta'u min ba'da zalika wa aslahu wannan da suka zo bayan haka wa aslahu ka kyauta ta aiki ka dena yin kiyo wannan jifan magana ne wa inna Allah lalle Allah zakuru ne gafara ne rahimu ne jinkai ne maka Allah da sai ta fashe ne jayin da da kuka duba da kuma abin da kuka ji a gurin malamai rinjaye shi ne cewa wala ta taba nuna mun shahadatan abada wa ulai ka wani fasu wannan da ta tabu min ba'da zalikan nan shine kawai kawai sun fita daga cikin fasikai tun da sun tuba amma shaida su ba za a kawo saboda abada din da Allah ya kawo Allah ta'ala ala wannan shine rinjaye abin da nazari ya fi nuna wa rinjaye abin da sauraron malamai ya yi tabbatar na والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصالحين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم waɗannan ayoyi su kuma sun sauko don Allah ya ba da maslaha da dama a ma'aurata kuma da suka ce kafin waɗannan ayoyi su sauko sa'ad ibn ubada radiyallahu anhu shi yana da matukar kishi da aka saukar da waɗannan ayoyi da suka karanta yanzu aka fassara والذين يرمون ya ثم gina ba بأربعة شهداء wajen burin samaniya janda waɗanda suke tuhumar waɗansu kamammu a nan kuma su zo da ke nuna ba a yi musu bulala samani sa'ad da ya wannan ayat da ke hada suna za suna na wani wasu yanzu ke nan mutum ya ga mutum da matarsa har sai ya je ya nemo shehu ɗaya bayan ɗaya har guda hudu wannan ya kai kenan ya sa wurin ya yi zuwa da zai bayar annabi sallallahu alaihi wasallam yake na kuran sanawa gobe ko ya ku da sai ya fara sai ya rasu da ai ba ma wani in mun ku kai ku ina da kishi shi yasa ya fara wannan magana zuwa sa'ad yana da matukar kishi kowa ya sani baya koyewa shi jarumi ne imani yake da shi cikakke mai kishi akan matarsa yana da imani cikakke haka aka bada shaida. Allah ya bada ya auro mata ta haura kuma aka ɗauko ta a rakuni aka kawo ta ana sauke ta ta shiga gida yadda a sauke wannan rakuni Kan wani namiji ko hau bayan rakuni saboda kishi to yadda to yaushe za a ce har sai mutum ya nemo hudu sai Allah ya sauko da wannan aya wa inna ayatu wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada wa illa anfusuhum wasu malaman kace da ya faɗi wannan magana wannan ayoyi wasu malamai suka ce a'a an samu karfiya kafin su sabai duk abin da aya wata farko ba a sami su na yi lokacin zama su aya allah ya kashe ko da an yi ba a kan ruwa amma su a cikin da ya ce sai sun yi abu wanda su saba da yin ka ya zo da aya ya ce a'a abu kaza da yau a jiki kar ku rinka kaza kar yi kaza ku bar kaza ku yi yan da ta kuma kaza da ya ku akwai wasu kwanaki waɗanda yawanci mutum in yana da buƙatar alaƙa da mata musamman ko suna da sanayya da juna yana da aurenta sai bi ta gidansa saboda ba sun cewa hakan matsala ba ne ko a sako da aya ba haka hilal ibn umayya radiyallahu anhu hilal ibn umayya na daga cikin salatatin da zina kulle hilal ibn umayya mara'at ibn rabi da malik abdul malik wannan su to hilal ibn umayya radiyallahu anhu ya yi sallar isha ya dawo ko ya shigo gida ya wani mutum sharif ibn sahma da matarsa suna alaƙa je ta nazari sai kuma sai gefen kawai wasu sai kuma wani daji shi mai hakuri kuma wani daji ya wasu har yi jira mai ya kawai sai ya rasa me zai sai ta ce da girman zamana sallallahu alaihi ya rasulullah mutum ya sami matarsa na shari na dawo na sabe ban iya yin komai ba amma yanzu ta wurin ka na tabbata na sabe su na ala kuma za a tura da kai masa ko da kawo ruhu, ko ma ko lalata ce ya surala na tabbata da gaske nake na sami turara ita ka kawo shaidu ne tura da kuma sai koma ce ya Allah ka sanya mun mafita ka tsarkake bayana daga dukan bulala tamani domin abin da na faɗa ya Allah ka san gaskiya nake manzo da sallallahu alaihi wasallam ya hilal ko ka kawo mutum zuwa ce ko hilal ya tamani yace ya rasulullah wallahi Allah zai barranta bayana na tabbata Allah zai barranta bayana kuma Allah zai tabbatar da gaskiya a cikin wannan magana sai su ga mala'ika wani kawai kuma an ambaci cewa wani da al'ajalani radiyallahu ta'ala anhu ya dawo sai samu matarsa da wani mutum ko matarsa da wani mutum shi ba ya ganta ido da ido suna alaƙa da wani aka yi tashi ya rasa abin da zai sai ya fi gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina an sallallahu alaihi wasallam suke tambayar sahabbai ya yi ɗayan ku sai ya ka rokin da matarsa sa'ad ibn Ubala yace wallahi sai dai ku dauka amma suka ga lazum mai yayi wannan al'ajirani ya ga mutum da matarsa suna alaƙa da zuwa yin manzo Allah suna da yake yake ya rasu da Allah sallallahu alaihi wasallam rajulun ra'a rajulan ma'a mar'ati mutum ya ga mutum da matarsa in takaddama jalastumu wa in qatala qataltumu wa in sakata sakata ala ghayri a wata riwaya wa in sakata sakata ala ghayri ita mutum ne ya ga mutum da mata in ya kashe a kashe shi in ya yi ba zai iya jure wannan kishin ba kawai shi manzo Allah sallallahu alaihi ya fahimci magana ita ya umarni ko gudana 80 ko shirin guda saboda ita ce ayar da take nan wallazi ne rubuta rubutun sanati kuma lam ya'ti bi arba'ati shuhada yusbihu muslimin shine anan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sauko da waɗannan ayoyi والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم شهادة أحدهم حرب شهادات لله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين أن تقوم تكون وإذا لو علم العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين والخامسة أن غضب الله علينا إن كان من الصالحين شيطان الله يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته ina Allah ya bar ku ko بلا شيء bula shaidu hudu ko kuma a malamai suka ce a yadda Allah ya tsara babu yadda za a yi mutum mai hankali ya fita da zuwa ta da fasikanci ina mutum mai hankali ne ai ina zuwa ta da fasikanci to kuma ya zargi kansa ne in aka suka ce in dai mutum tabbas ya tsaya da ya ba amma ita ta san gaskiya ta san rashin gaskiya amma za ta iya gaskata za ta iya karyata shi idan ta yi, ta zaɓi ta karyata shi idan ta yarda ta zaɓi cewa eh lallai da gaske ce don haka sai hajji a kanta shi sa wannan cunkoson abubuwa ya Allah saboda wannan shi ne ayatul li'an yaya ake yin li'ani ya ake yin rantsuwa Yaya ya faru da hilal ibn umayya da sharif da matarsa yadda Allah subhanahu wataala ya sanya aka kira Hilal ya zo ya rantse rantsuwa hudu ya cika ta biyar matarsa ta rantse rantsuwa hudu ta cika ta biyar yadda abubuwan suka faru a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah ta'ala kuma raye shi ne zamu ci gaba da fassara ayoyin da kuma yadda wannan abubuwa suka faru na li'ani da kuma yadda hukuncin li'ani yake a musulunci da kuma wanda malamai suka tafi a kansa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ga wadannan mutane wallahi ta'ala insha Allah ta'ala sai mun ga rayuwar cikin wannan mutane da kan da bismillahir rahmanir rahim ala rasulillah wa baraka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ماذا سبحانه وتعالى تعالى الله يبارك في صحيحه جوازه ثم ما سمع على قلوبي akwai wanda ya kawo tafiya a ƙwararri da ya je ya san zo ya zo da madina da yake ba da wadanda ya ya rubuta cewa bara ya yi addu'a ya rubuta promotion islam wannan da ya rubuta successful ya yi promotion ya kawo ƙwararri da da da da da da masu kawo da kuma ita kawo mara da da da

duka bayan shi bukatan addu'o'i na fata da tafiyar addu'o'i wanda ya kawo kusa da yashin tsara da jarabawa ta kwamfan da ya kara da barka ah, wadanda suka zama karatu suna da aiki a tafiyar aiki mai albarka wanda aure Allah ya da ba ta kowane Allah ya zama irin mutane masu irin Allah mu zama irin da sun Allah ya wanda da Allah shi lafiya dukkan mu gaba ɗaya kowa da bukatun da yake da su Allah ka biya mana Ana ku ya samu Allah ka hada mu cikin da zai firdawo Allah subhanahu wa ta'ala ka gafarta mana kurakuran mu ka yaje mana zunuban mu Allah ya fara da ke dacewa a wannan ranakun wannan wata kiyayen mu da kafa mu da zuriyar mu da iyalan mu da dangin mu yaɗawa ko ina a duniya na kara musu albarka da matasa ɗan duba masu gyara wurare daga wajen masallaci zuwa